إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى مجده باين هكا uwa musulmi da muka haɗu a wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan godiya ga Allah maɗaukaki ina miƙa gaisuwa ta musamman da jinjinawa da girmamawa ga babanmu shugaban wannan al'umma tamu mai albarka mai tarihi mai alfarma shehun borno shehu abubakar umar garbai cfr kuma babba daga cikin jagorori a wannan ƙasa da muke alfahari da su wajen kira ga zaman lafiya da haɗin kan al'umma allah ƙara maka lafiya allah kuma ya ƙara maka ƙarfin zuciya wajen jagorancin al'umma da haƙuri da su shugabannin wannan jami'a musamman wanda ya wakilci shugaban jami'a da sauran manya-manyan baƙi da na ji ambatan sunansu ni ma ina ƙarfafawa akan wannan ambato da musu marhaban da lale muna fata Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya haɗa mu a wannan wuri cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya ba mu ikon ba da gudunmuwar da za ta amfani wannan al'umma al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba an ce in yi magana da barbarci sai ne shawara in yi da fillanci amma daga baya duk dai sai na tausaya wa kaina na ce bari in dawo in yi da hausa Allah suwanta Allah ya taimake mu ba na son in ci lokaci mai yawa wajen gabatarwa saboda na san taro irin wannan nan da nan zance sai shiga cikin zance sai kaga an ce maka sauran minti kaza kuma a irin wannan tattaunawa akwai bukatar a baiwa kowane abu haƙƙinsa amma ba tare da kuma an shiga haƙƙin mutane na lokaci ba a takardar da zan gabatar duk a rubuce take da larabci kuma na san zance idan za a yi shi da ɗaliban ilimi amma da larabcin ya to amma saboda ganin amfanin zai fi isuwa ya fi shiga kai ya fi amfani ya fi zuwa kwakwalwa da ya kamata idan an yi shi da yaren da sauran waɗanda ma ba ɗaliban ilimin ba za su fahimta mu mun san ɗaliban ilimi ba sa buƙatar sai an fassara musu larabci to amma muhimmancin saƙon ya isa al'umma ta ji cewa wannan matsalar ta dame mu ta damu malamai ta damu ɗalibai ta damu shugabanni ta damu sarakuna wacce matsala ce matsalar fatawa da kuma tasirin da fatawa take da shi a wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali ba na jin akwai wani mutum ko malami ko ba malami ba wanda zai kokwantan muhimmancin wannan irin matashiya da kuma bukatar a tattaunata ta musamman a irin halin da muke ciki musamman kuma a wannan bangare namu na najeriya alhamdulillah kuma alhamdulillah ina taya murna da dukkan 'yan najeriya kuma musamman mutanen jihar borno akan yadda Allah maɗaukaki ya sa muka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a waɗannan shekaru da muke ciki wanda a shekarun baya wannan taro ba mai yiwuwa ba ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mana kuma kullum dama abin da muke cewa ya jama'a komai fa a hannun Allah yake neme shi a wurinsa insha Allah Allah zai bamu da nutsuwa da kwanciyar hankali ya Allah muna gode maka kuma Allah ka ƙara wa jihar Borno da sauran jihohinmu tabbataccen zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar da na ambata matashiyar takardar shine al shar'iyya wa atharuha bil amni wal istiqrar fatawa ta shari'a tasirin da take da shi wajen abin da ya shafi zaman lafiya ba zan karanto ta yadda take a larabcinta ba saboda lokaci amma zan dan gutsiri wani abu daga cikin irin mukaddimar wajen bayanin cewa babu mutumin da wannan abu yake ɓoye gare shi cewa ita fatawa wani abu ne mai muhimmanci wajen abin da ya shafi zaman lafiya a kowace irin ƙasa ce ko ta duniya domin mutane suna da alaƙa ne da malamansu kowane mutum yana da wani malami da yake masa fatawa idan yana so ya yi wani abu sallah ce kafin sallah tsarki da sallar da azumi da zakka malamin unguwarsu malamin masallacin da yake sallah da kuma dai malamin da ya yarda da shi wanda saukin haduwa ake akwai tsakaninsa da shi da shi yakan juya zuwa gare shi ya tambaye shi akan abin da zai bautawa Allah da shi hakanan abin da ya shafi matsayin da zai ɗauka wajen mu'amalarsa saye da sayarwa auratayya mu'amala da makota da sauransu duk yakan karkata ne ya tambayi malami malami dai shi ke sa shi a hanya hakanan abin da ya shafi malami mai fatawa shine abin koyi a wurin ɗalibinsa shi zai waiwaya ya ga yadda yake kabbara yayi yadda yake ruku'u yayi yadda yake karatu ya yi yadda yake sujada da sauran duk ayyukan sallah haka nan sauran mu'amaloli yana koyi da malaminsa ashe nan kuwa malami mai fatawa yana buƙatar a kintsa shi ya zama zai haifar da ilimi zai haifar da takawa zai haifar da aiki mai kyau domin waɗannan abubuwan da su ne ake samun zama lafiya ah, kana'a da takan samu a zuciyar mutum dangane da ɗaukar wani mataki tana tattare ne da abin da malaminsa ya ɗora shi a kai musamman in mun kula da yadda Allah ya ɗabi'anci ko ya halice mu da ɗabi'u daban-daban akwai abin da ake ce ma ta'assubi ta'assubi shine mutum ya makalkale wa ra'ayin wani ko da bai san dalilinsa ba ya bi shi wa tun da dan adam yana da irin wannan ɗabi'a za a iya ɗora shi akan abin da zai zama mai amfani za kuma iya ɗora shi akan abin da ba shi da amfani tun da ku haka ne ashe akwai buƙatar lalle ai magana akan fatawa da tsarinta da ƙa'idojinta idan mutum ya lura da halin da muke ciki a wannan ƙasa mu da kuma ma duniya baki ɗaya mun ga irin yadda wasu al'ummomi suka shiga wani yanayi na aƙidu da maganganu da ayyuka waɗanda suka jawo ɓarna a bayan ƙasa da fashe-fashe da kashe-kashe da sanya bama-bamai da tare hanya da shiga gidan mutane da wuraren ibada da hana mutane zaman lafiya da ta da hankali an cusa wa masu irin wannan tunani sha'awar zub da jini da ta da hankali a bayan ƙasa a kashe waɗanda ba su cancanci a kashe ba a kori mutane daga garuruwansu a tsoratar da mutane a fidda su daga kwanciyar hankali sannan a fidda yara da mata a kashe musu samari a bar mata da yara suna yawo a wuraren da ba gidansu ba wani ya shekara da shekaru ya manta da gidansu duk wannan abun me ya jawo kana bincikawa sai ka ga wata fatawa ce wani mutum yana can a ɓoye a wani wuri sunansa abu fulan ko abu fulan ya rubuta fatawa ya aiko ta ko a rubuce ko ta intanet ko ta hanya daida ya san zai iya isar da sako wanda zai baiwa wasu waɗanda suke saurarensa suka mai da shi abinda suka mai da shi shi ko mai ɗauki matakin ya ɗora su akan wannan tafarki na hana mutane zaman lafiya wannan aiki an ɗauki rayukan musulmi gaba ɗaya an miƙa su zuwa ga abokan gaba ko da tsari ko ba da nufi ba ma'ana muna kallo abubuwa suka gagare mu mutum ga gonarsa a bayan gari ba zai iya zuwa ba shekara da shekaru bai yi noma ba kasuwanci ya tsaya musulunci ya koma abin tuhuma daga kaga musulmi sai a ce masa ɗan tashin hankali ana tsoron zai sa bam ko zai kaza ko zai kaza duk waɗannan abubuwa kamar da na ambata tun da su ana samu su ne daga irin waɗannan fatawoyi to lalle ko ashe wajibi ne a ga yadda za a samar da masu fatawa su zama malamai hakikatan masu fatawa su zama masu hankali hakikatan masu fatawa su zama mutane ne waɗanda suke da saiti wajen tunaninsu fatawa daban ilimi daban wa'azi daban ba kowanne malami ne ya iya fatawa ba ba kowanne mai wa'azi ne ya iya fatawa ba mai wa'azi malamai suna cewa akwai bambanci dama tsakanin aikin tabligi da kuma aikin fatawa aikin tablig shine isar da sako wajibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya dora al'umma a kai duk wanda aka gayyace shi wani taro ko wani wa'azi ko ilmantarwa zai iya tsara kamar da irin wannan yanzu kun ga gayyata ta aka yi zama ne na tsara abin da zan faɗa wannan zai iya zama mai sauƙi a gun mutane da yawa amma mai fatawa shi daban yake sai fa idan shi ma ba shi fatawar ake ya je ya duba ya kintsa ya zo ya faɗa amma in zama zai a ce me hukuncin kaza take ya buɗe bakinsa ya faɗi kaza to dole ne wannan yana buƙatar a mai da hankali kuma ya fi kowanne abu hatsari ya buɗe bakinsa ya ce abu kaza haram ya buɗe bakinsa ya ce abu kaza halal to wannan ba kowanne malami ke yi ba ba kuma kowanne mai wa'azi ke ba yana buƙatar a shirya mutum a kinsa shi a yi masa training a sa shi a gaba zama malamai ne suka koya masa ba da kansa ya lalubi intanet ya ɗauko zancen wane da zancen wane ya rena malamai ya faɗi cewa abu kaza shine abin da za a yi aiki da shi ba wannan a dunkule kamar mashiga kenan na wannan zance na kasa zancen zuwa da mukaddima da ɗan kuma tamhidi da yake bayanin mai ake nufi da kalmomin da suka zo a cikin wannan matashiya ta ta'arifi definition kenan na abin da ya shafi fatawa da al'amn da kuma al na ɗan tattauna su sai mabhafi na farko magana akan matsayin ita fatawa da kuma tsoratarwa akan gaggawa a cikin fatawa wani shi mabhafi na farko na biyu zai magana akan alaƙar karkacewa idan mutum ya zama karkatacce ne a tunaninsa karkatacce ne a iliminsa kuma ya ba da fatawa to irin alaƙar da wannan irin karkatacciyar fatawa take da shi wajen hana zaman lafiya da kuma lalata zamantakewar al'umma mataki na uku ko mabhasi na uku shine sabubban da suke samar da wannan fitina don me ake samun waɗanda ba su kai yin fatawar ba suke yi kuma don me ake samun wannan irin abubuwa na samar da rashin zama lafiya a cikin wannan wato dai bayani na al'asbab sai a ƙarshe na ba da shawarwari yadda za a samu wato solution hanyoyin da za a fita daga irin waɗannan miyagun halaye zan tsallake abin da shafi ta'arifi a sai mun tsaya kan maganar me ake nufi da fatawa duk da dai a matsayin ni ne mai magana na farko zan ɗan kalli abin ko da ne a takaice ne Eh. na san duk waɗanda za su ba da takarda a kan wannan to duk za su tattauna wannan eh. abin da ya shafi mai ake nufi da fatawa a lugar larabci mai ake nufi kuma da fatawa a harshen malamai a yaren malamai a istilahi zan tsaye a kan tarifin istilahin kawai zan yi magana a kansa ba sai ne magana a kan lugar larabci ba ita fatawa malamai suna cewa an yi mata ta'arifi wato an yi bayanin ma'anarta ta fuskoki daban-daban gwargwadon mazhabobi gwargwadon fahimta-fahimta daban ta malamai wasu sukan ce abinda ake nufi da fatawa shine al-ikhbaru bi hukmi Allah ta'ala an mas'alatin diniyatin bi muqtadal adillati ash-shar'iyyah liman sa'ala anhu fi amrin nazilin ala jihatin umumi wa shumuli la ala wajhil ilzami wannan mai ɗan tsawo a cikin bayanin da wasu malamai suka yi kamar yadda ya zo a cikin marajidin da na ambata sunayensu a ƙasa cewa abinda ake nufi da fatawa ba da labari ne na hukuncin Allah hukuncin shari'a akan wata mas'ala ta addini don haka kaga tambaya a kan matsalar duniya to ba fatawa ba ce in ka tambayi mutum ya sunan gwamnan garin ku. wannan ba sunansa fatawa ba a shar'ance amma ka tambaye shi sunonin alwala nawa ne to wannan fatawa ce gwargwadon dalilai na shari'a kaga kenan ba da ka ba dalilin shari'a da shi ake fatawa mutum shi kadai ba zai kunshi tunani ya fesa wa mutane cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ba a'a dole fatawa tana tafiya ne da dalili na shari'a a cikin ko dangane da abin da wani ya tambaya a wata mas'ala da ko nazila ce mai da malamai ke kiran nazila shine sabon abu da da ba a san shi ba ko kuma dai mai tambayar alal akalla a lokacin da yake tambayar shi dai bai sani ba nazila wani abu ne nisbi yau dangane da al'umma al'umma wani abun akwai shi a wannan al'ummar babu a wani sabon abubuwa fararru da za su zo suna buƙatar a bada fatawa a kansu ana ce musu annawazi dangane da mutum kuma shi kaɗai individual akwai matsalar da ko da da ɗaɗɗiya ce sananniya a cikin littattafai fimfini akwai ayoyi ma da hadisai to shi bai sani batun da ba mai karatu ba ne wannan shi ma zai fatawa kuma za a ba shi amsa a kan abu to wannan ya zama fatawa ce ko in amsar da aka ba shi ala jihatil umumi wa shumuli wadda ba shi kadai aka baiwa ba wanda ba shi ba ma zai amfani da ita ma'ana kuma ba tare da ilzami ba ba kamar hukuncin alkali ba a cikin littattafan usulul fiqh suna bayani dama bambanci tsakanin fatawa da hukuncin alkali fatawa bayani ne Eh, fitar da magana ne da bayyana da kuma shiryarwa da faɗin hukunci cewa abu kaza haram ne ko abu kaza halal ba tare da lazimta wa mutum da tilasta masa ya bi ba amma alƙalanci hukuncin alƙali a kotu shi hukuncinsa akwai bayanin hukuncin Allah sannan kuma akwai bin doka da za a ce to dole wannan matsalar wane ne mai gaskiya wannan matsalar wane ne mai laifi kuma ga hukuncin da za a yi masa mai fatawa ba hukunci yake ba mai fatawa yana bayani ne 'yan jama'a su san hukuncin Allah akan abu alƙarwafi a cikin alfuruk yana cewa fatawa ita ce ikbar anillahi ta'ala fi ilzamin au ibahatin shi ma dai kamar wannan ba da labari ne akan hukuncin Allah da ilzami ko abin nan fi gairi ilzamin au ibahatin ba tare da tilastawa ba amma dai bayanin halaccin kaza ko rashin halaccin kaza wani kuma ya ce al-ikhbaru bil hukmi min gairi ilzamin kamar da ke a cikin hashiyar jam'in jawami na al'unani al-maliki maganganun dai malamai nan zan bar su dangane da abin da ake da fatawa in ka ɗauki a matsayinka na ɗalibin ilimi ne cewa fatawa ita ce bayanin hukuncin Allah ba tare da an tilasta wa mutum bi ba amma fa ka fahimta tilasta wanda ake nufi kamar ta alƙali amma in dai abu yana tafe da dalilinsa to ai shari'a ce da man an bayyana maka to wajibi ne kuma kai aiki wannan fatawa gurgurdan abin da ya bayyana gare ka na dalilin sannan me ake nufi da zaman lafiya da istikirari zaman lafiya ba na jin muna buƙatar ma sun yi magana akan me ake nufi da zaman lafiya kowa anan ya san ma'anar zaman lafiya musamman wanda ya taɓa rasa zaman lafiya ya fi kowa fahimtar zaman lafiya natsuwa da kwanciyar hankali da kuma rashin jin tsoro a zuciya dangane da wani abu da zai zo nan gaba kamar da aljurjani ke cewa adamu ta makruhin fi zamani al-ati rashin tsammanin zuwan wani mummunan abu a zamanin da zai zo nan gaba ma'ana rashin firgita da razani akan cewa ko samun istirabi a zuci ka rika jin tsoron da fargaba cewa wani abu zai zo maka nan gaba wannan ne zaman lafiya wannan shi ma in kyale shi dangane da abin da ya shafi bayaninsa a istilahi sai ta ɓangaren bayanin wasu malamai suna cewa shi zaman lafiya akan iya ba da bayanin ma'anarsa lura da makasidin shari'a da kuma azdaruriyatul khams suna cewa shine alhalun lati يكون فيها الإنسان مطمئنا في نفسه مستقرا في وطنه سالما من كل ما ينتقه هو ينتقص دينه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعني بذلك أن الأمن إنما يتحقق بتحقق حفظ الضروريات الخمس المتفق على وجوب حفظها ma'ana abubuwan nan da wajibi ne a shar'ance malamai sun ittifaki akan tilas a tsare su kiyaye addini kiyaye hankali kiyaye mutunci kiyaye dukiya da sauran abubuwan nan to duk halin da zai sa waɗannan abubuwan su zama an kiyaye su an kula da su an lura da addinin mutane an tsare aƙidu duk wata aƙida da za ta kawo tashin hankali al'umma ta haɗu ta yaƙi wannan aƙidar a daina barin wani mai aƙida ta tashin hankali lamarinsa ya zo ana kallonsa ana kau da ido tun yana ɗan ƙanƙani daga shi sai shi kaɗai ya ja mutum ɗaya su zama su biyu ya ja na uku su zama uku a hankali su samu masallaci su sai tsara a kansa su fi ƙarfin unguwa su fi ƙarfin rabin gari su mamaye gari to lalle al'umma ta yi sakaci tun farko a rika kiyaye addini wajen bincikar aƙidu munana inda suke tasowa a fara maganin su tun kafin mai magana a kansu ya kai ga matsayin da zai ce zai fatawa a matsayin al'ummar musulmi gaba ɗaya duniya ya ce wajibi a saurare shi sannan a kiyaye dukiyoyin mutane a kiyaye kuma mutuncinsu duk abin da zai sa mutuncin mutane ya lalace to a yaƙe shi a kiyaye kuma har yanzu nasir wato zurriya a kula da maganar haihuwa da rayuwa da yadda dai al'umma duk za ta zama a matsayin cikin kwanciyar hankali da natsuwa ta dukkan waɗannan fuskoki wasu malaman sun fassara natsuwa da zaman lafiya ta wannan mahangar ibn ashur yana cewa zaman lafiya shine halatu itminanin nafsi wa rahatil bali halin natsuwar rai da kuma kwanciyar hankali fa'in haufi min kulli ma haufi minhu kuma cewa babu tsoro daga duk abin da ake tsorata duk abin da ke kawo razani da firgici ya zama an neme shi an rasa to shi shine zaman lafiya wa huwa yajma'u jami'al ahwal as-salihati lil insan wani ya shafi kuma komai halin mutum sihha wato zaman lafiyarsa ta bangaren jikinsa ya shafi arzikinsa kamar da dai muka ambata shi yasa malamai suke cewa addu'ar da annabi ibrahim yayi rabbi ij'al hadha baladan aminan ko rabbi ij'al hadha albalada aminan kamar da yake suka ce innahu jama'a fi hadhihi aljumla jami'a ma yutlabu li khairi albalad duk abinda ake nema na zaman lafiyar gari to annabi ibrahim shi yake nufi a wannan aya rabbi ij'al hadha albalada aminan aminan min jami'i nawahi ta kowace fuska zaman lafiya ta nutsuwar zuci zaman lafiya a dukiyance zaman lafiya a kasuwanci zaman lafiya a dukkan abin da ake bukata haka istikrari shi ma kwanciyar hankali dai take nufi a zamanin yanzu zan tsallake wannan gefe idan ka ji ana zancen al'amnu wal istiqrar zaman lafiya ko security da stability usually da ake magana a kansa shine zaman lafiyar al'ummomi baki ɗaya shi yasa zaka ji ana maganar al'amnu fikiri zaman lafiya ta bangaren tunani wannan dai lafuzza ne na zamani da ake amfani da su yana nufin ideology yana nufin aƙida wannan alfikir a samu zaman lafiya ta ɓangaren aƙida kamar da na ishara ɗazu idan mutane suka zauna musamman matsalar da muke ciki yanzu ƙarƙashin abin da ake kira democracy democracy da sunan freedom freedom of expression freedom of religion mutum ya cuzin abin da ya ga dama ya bautawa wannan abin agun ɗan adam ta ɓangaren masu magana akan hukuk ko rights suna ga daidai ne to amma a musulunci wannan ba daidai ba ne a musulunci ba daidai dole a samu ba. shugabannin al'umma ya zama sun zuba ido duk wanda aqidarsa ba ta daidai da musulunci na haƙiƙa musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma musamman yana da wata karkata zuwa ga ɗora mutane akan ɗaukar mataki akan wanda ya saba musu ko kisa ko wata gaba da za ta raba kan al'umma lalle ya zama al'umma tana da hannu wajen dakile irin wannan tunani wannan shi zai haifar da al'amnul fikri akwai al'amn da zaka ji ana faɗi al'amnul duwali al'amnul ijtima'i al'amnul gizai al'amnul qaumi da makamantansu duka dai musalahat nan da ake ambata suna nan da dama har an ce mun ci sha biyar ah, in kana duba kundi-kundi na malamai da suke magana ne akan harkar zaman lafiya suna ishara zuwa ga dukkan waɗannan abubuwa to ya jama'a mu sani daga cikin manya-manyan abubuwan da akan yi amfani da su wajen samar da rashin zaman lafiya lallai fatawa tana ciki mutum yana zaune a turo masa takarda ta fatawa ya zauna a shi kadai a daki ya ce Allah ya ce kaza annabi sallallahu ya ce kaza ba tare da kallon abin da zai je ya dawo ba wannan hakika yana cikin abubuwa masu hatsari shi yasa har muka samu kanmu a irin wannan yanayi dangane da abin da ya shafi zama da waɗanda ba musulmi ba zama da mu kanmu zama da wanda ya saba maka a aqida ko da musulmi ne wannan aqidarsa kaza wannan ma aqidarsa kaza dole ne sai an samu tsari za a tsora mutane akan yadda za su yi mu'amala da juna in sun saba muna buƙatar wannan a tsakanin malamai ana buƙatarsa a tsakanin ɗaliban ilimi ana buƙatarsa tsakanin mazauna gari ana buƙatarsa in ka saba min a fahimta in na saba maka a fahimta ya zan zauna da kai waɗannan abubuwan tilas ne malamai su sake duba su fatawa ana da matsayi a musulunci Allah madaukaki yi zancanta da kansa a cikin alqur'ani wayastaftunaka fi nisa'i qul lahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitabi fil yatama an-nas fi yatama an-nisa' allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna hadhu akashin aya Allah madaukaki kuma har yanzu yana cewa yastaftunaka ya lahu yuftikum fil kalala yayi amfani dai da lafazin al-ifta' ko istifta'i ashe fatawa tana da asali kuma Allah madaukaki ya yi fatawa yawa ƙulillahu yuftiku sai Allah ya nemi ku fatawa ma'ana yana ba ku bayanin hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mufti na farko in an ce mufti karka fassara muftin alƙali da ke kotunsa eh, ina zancen al'awwal man qama bi mas'uliyatil ifta'i shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zo gida a yi masa fatawa akai masa akan masa fatawa yana kan mumbari akan masa fatawa masallaci akan masa fatawa a wurare da yawa to kuma yana bayarwa hindu binti utba ta zo ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mijinta Abu Sufyan ba shi da sakin hannu shin ta iya dauka daga dukiyarsa da zai ishe ta ita da ƴaƴanta annabi sallallahu alaihi wasallam me yace mata yace eh zaki iya yi bil ma'rufi yau ku dau abin da yake yakfiki bil ma'ruf wannan me ce fatawa ce don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada fatawa wannan misali ne guda daya sannan mu sani fatawa shi ko in ce shi mai fatawa yana tsayawa ne matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba annabi bane amma magajin annabi ne haka aikin da yake yi aiki ne na waɗanda suke magada annabawa don haka dole ya zama cewa yana bin ka'idoji kuma yana cikin abin da zai zo za a bayyana muku insha Allah ta'ala a cikin makaloli da za su zo dangane da ka'idoji da tsare-tsare a sharuɗan da wajibi a same su dangane da mai fatawa malam ibn al-qayyim ba a shatibi ka al-imam yana cewa almufti mufti fil ummati maqaman nabi sallallahu alaihi wa sallam shi mai fatawa a cikin al'umma to yana tsayawa ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kawo dalilai yawa akan haka da biski faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilm yawa malamai magadan annabawa ne annabawa kuma ba su bar dukiya ba ko dinare ko azurfa abinda suka bari shine ilimi don haka duk mai fatawa ya sani shi na'ibi ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wajen isar da sako dole ji tsoron Allah yayi abinda yake shine daidai har yanzu mai fatawa yana sa hannu ne a madadin ubangiji idan mutum ya ce abu kaza halal ne kamar fa ya ce ne ya jama'a ku saurara ya ɗauko takarda ya karanta wa mutane ni wani ɗan ne na shaida muku cewa haka abin yake gun Allah Allah ya yarda abu kaza haram ne Allah ya yarda abu kaza halal ne gashi ya ce in gaya muku to duk mutumin da ya fatawa ya rika auna kansa a irin wannan matsayin Allah madaukaki zai tambaye shi domin Allah mulki ya sanya mana ƙa'idoji ya hana mu bu faɗi abin da bai samu ba wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun yawa kada ya zama kun faɗi wata magana ga abin da harsunan ku suke siffantawa ku faɗi ƙarya ku ce wannan abun halal ne wannan abun haram ne litaftaru ala Allah al-kadhib ku kirkiri ƙarya ku dangana wa Allah yana cikin babban laifin da mutum zai yi a duniya Allah bai ce abu kaza halal bane kai ka ce halal Allah bai ce abu kaza haram ba kai ka ce haram in kun lura a cikin alkur'ani daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah ke tsoratar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu ba irin abu biyu da shirka ya san ba zai yi ba kuma a taƙaulu alallah لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت Ya faɗi ya yi magana yayi ba da shi shi kadai walaqad uhiya ilaika, bai ce ilaikum ba kai da sahabbanka ba a'a da shi yayi magana cewa inda za ka yi shirka duk ayyukanka sun ɓaci haka nan dangane da abin da ya shafi a tattawul a suratu eh, alhaƙa ƙarshenta mai Allah maɗa ce walau ta ƙawwala alaina ba'adal a ƙawai kun gani yana ishara kuma zuwa ga shi da siga duk da zaibi ne da mufradi ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين kunga shi ma wannan bangaren meye bangaren fadin abin da Allah bai sai ba a ya don haka waɗannan manya-manyan laifuka ne mutum ya shirka da Allah ko kuma yi wa Allah ƙarya ya faɗi hukuncin da Allah bai faɗi bai sai Allah ya ce قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه، الله أذن لكم أم على الله تفترون ونزق آيوين ديوة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم أجل ليضل الناس بغير علم كن يكن يئل وانا أن يبتل متاني كما يتمش بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari dangane da cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine za a samu mutane jahilci zai musu yawa ilimi zai karanta kamar yadda yazo a hadisin shaqiq da ya daga abdullah ibn mas'ud da kuma abu musa al-ash'ari al-imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 762 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna bayna yadayi as-sa'a la ayyaman kafin tashin al'iyama akwai wasu kwanaki yanzu fiha al-jahlu jahilci zai sauka zahilci zai sauka cikin mutane wa yurfa'u fiha al-ilmu za a ɗauke ilimi akwai bambanci tsakanin ilimi da haddace-haddace a zamanin yanzu gashi nan muna da haddace-haddace da yawa za ka ga mutum ya haddace alkur'ani za ga mutum ya haddace sahih bukari ma ya haddace littattafai da maganganu da yawa amma in yana magana kuma ba za ka ga ilimi ba za ka ilimi daban haddace-haddace daban yanzu muna da wasa'il da dama da muke da hanyoyin yada karatu da daukar karatu da me wani yanzu duk zancen da na faɗa dinnan yanzu ba wani abu sabo a gunsa ko ba haka bane amma in muka zo aiki in an zo tasarrufi sai ka nemi ilimin ka rasa sai mu manta nasoshin da muka haddace in muka tashi aiki sai mu aje nasoshin sai zama infialat mu da su muke yin aiki kuma duk wani yana daga cikin eh, fassarar wannan hadisi gaskiya lokacin na ga ya tafi kuma ban ko rabin inda na so in je dangane da abin da ya shafi manya-manyan waɗannan matsaloli ba barin tsallake in je zuwa ga sabubban sabubban da suke jawo a samu irin waɗannan fatawoyi waɗanda ba su da linzami wanda za su iya kai ga rashin zaman lafiya na farko akwai jahilci da kuma rashin karatun haƙiƙatan dole ne sai an koma an gyara an yi karatu ba iya haddace abu ba haddace haɗu da fahimta wannan shine hakikanin karatu abu na biyu galibi masu fatawa ba sa riskar haɗarin abin da suke faɗi inda mutum ya zauna daga shi sai ɗalibansa a masallaci bai san cewa zancen zai iya komawa cikin gida daga cikin gida ya yi naso ya fito unguwa har kuma ya zama ya fantsama a cikin al'umma ba musamman yanzu da mutum daga shi sai ɗalibansa kuma an kawo wannan ga kyamarori ga social media kowa yana da wayarsa daga ya sa waya za a yi masa mai za a yi masa live yana murna shi ya kai matsayin yana karantarwa shi ma ana sa masa live baya tunanin haɗarin da zai iya biyo bayan duk me yake faɗi wannan abin yana da hatsarin a kalle shi wasu malamai a da tsoro suke komai suka faɗa ma a yada sai su ba su isa ba kamar da za mu zo mu ce abu sababi na biyu hubbu ce, akwai san bayyana daga cikin mutane ko ɗaliban ilimi akwai wanda suke so su ma a san su wannan gaggawar takan sa mutum ya fantsama ya faɗi abubuwa kamar da ake cewa khalif tu'raf in ya saba wa manya yana yin haka ne don a san shi sai dubu manyan malamai ya rika zagin su yana cin mutuncin su sai a ce ai da bai isa ya faɗa ba da bai faɗa ba to shikenan sai ga shi ma hankalin mutane yana koma zuwa gare shi kokarin yardar da mutane da sa mutane su yarda da shi ana masa kabbara da makamancin waɗannan abubuwa al-khatib yana da maganganu masu tsada da nake jan hankalin dan Allah ɗaliban ilimi su ɗauki littafin alfaƙi wal su karance shi in ba karance duka ba tafi ƙarshensa babobinsa na ƙarshe da ya magana akan fatawa manya-manyan maganganu gwalagwalai masu muhimmanci bayan ya kawo hadisai da suke tsoratarwa akan abin da ya shafi fatawa sai yake cewa ƙultu ku saurari maganarsa yana cewa yan bagi li imamil musulmi ya kamata ga shugaban musulmi an ya tasaffaha ahwalal mufti ya zama yana bibiyar halayen masu fatawa shugaban musulmi ya rika bibiyar halin masu fatawa faman kana ya lil fatwa duk wanda ya dace yayi fatawa A aqarrahu alaiha sai a tabbatar da shi a ce wannan ya cancanta wa Mallam ya yakun min ahliha wanda ku baya cikin ma'abuta fatawa mana'ahu minha haka ashe fatawa ba magana ce ta kai da magoya bayanka kai da masallacinka ba wanda ya isa ba na yi magana kwanan nan a lokacin tafsiri nake wani tambihi cewa mu a najeriya allah ya mana baiwar da duk duniya ba inda za ka same ta a wani wuri damar mu fito mu gaya wa mutane dinnan kowa da shi da magoya bansa kowa da masallacinsa ka buɗe baki kai ta hukunci akan mutane duk duniya in ba irin ƙasar nan ba yanzu ba inda za ka samu kai wannan dole ne mu aje wannan yancin kada ya ba mu damar da kowa kawai mu zage shi a zage shugabanni a zage malamai a zage kowa kawai kace ai kai ra'ayinka ne ba wanda ya isa da kai akwai ƙarfi kuma wannan yana da cikin abubuwan da malamai za su zo su tattauna ko da bayan magana ta dangane da samar da yadda za a riƙa yin fatawa ta bai ɗaya malamai na hakika su zama suna zaune su za su rika yin hukunci akan al'amura ba kowanne mutum kawai ya buɗe baki ya jefa mutane cikin tashin hankali ba har yake cewa duk mutum da ya fito a tambayi malamai yan uwansa ya kuka san wane ba sai na karanta mana larabcin ba su za su ba da fatawa akan wane ya cancanta wane bai cancanta ba daga nan kawo mana tarihin magabata irin su malik ibn anas rahimahullah imamuna malik kafin shi ya kawo da isnadinsa daga abdullahi ibn ibrahim ibn umar ibn abu yazid sanani ana bi yana cewa kana yasihu saihu fil hajj akan tura mai shela yayi shela a cikin aikin haji la yuftin nasa illa ata ibn abi rabah lokacin tabi'i ata ibn abi rabah haka za a yi shela a cikin kasuwa banda wane kada kowa ya fatawa ashe shugaba yana da yancin ma da zai wannan shugaban musulmi a sai wane shine kawai zai fatawa in an yi haka karka zo kawo wani maganganun demokuraɗiyya ka ce nima ina da yanci kamata ya yi kai dalili na shari'a imamul musulmin yana da dama da ya ce wane ku hana shi fatawa daga yau kar a sake jinsa in yi wannan ba laifi ya saba wa shari'a ba muddin ne kuma bisa adalci da ilimi aka yi wannan ɗin al'imam malik yana cewa ma aftaitu hatta shahida li sabu'una min ahli min ko min akai min sabu'una anni ahlul lidhalika imam malik yana cewa ban taɓa fatawa ba sai da aka samu malamai mutum saba'in suka yi fatawar cewa anni ahlul lidhalika cewa ni na cancanta to imam malik ba kenan kai yanzu dan Allah ko a unguwarku a masallacin da kake sallah mutum nawa ne sai yadda suka yadda kai din ma ka cancanta a cikin goya bayan kama akwai wanda ba su yadda da kai ba ballantana malamai a ce sun amince menene ke jawo waɗannan abubuwa kamar da na ambata bayan tasirin wannan fatawa dangane da zaman lafiya na farko tana fitowa ne da sibga ta addini fatawa in ta zo da sibga da sura ta addini to tana ana shan wahala kafin a yi maganinta saboda wani yana ganin tunda lamari ne na addini to komai aka faɗa kamar fa Allah ne ya faɗa sannan fatawa tana da wahalar a dawo a sai an janye ta mutum ya bada fatawa da wahala ya dawo ya sai ya jama'a abin nan da na gaya muku ko kuskure ne sai mai matuƙar tsoron Allah shi ne zai maka wannan sannan irin halin da muka shiga yanzu dole ne mu samar da wannan irin hai'a da ƙarfi da zai sa mana tsari akan wane ne zai fatawa waye ba zai ba saboda sauƙin yadda yaɗuwar abubuwan nan suke kamar da na ambata mutum haka kawai zai zauna daga masallacinsa in ka duba ma aka ɗauke kyamarar da za a jiyo da ita za ga mutum hudu uku a gabansa shikenan amma kuma yana magana akan al'amuran da suka shafi duniya baki ɗaya ya kafirta wani babba ya kafirta shugaban ƙasa ya kafirta gwamna ya kafirta waye ya ce wane ɗan bidi'a ne wane kar a sake sa wane kaza kuma duk mutum uku ne kai a gabansa amma an yada maganar ta tafi duniya ya ce a fito zanga-zanga ya a fita titi ya a je a kona wuri kaza ya ce a yi kaza amma shi kansa a garinsu ba a san shi ba saboda mai an samu damar waɗannan abubuwan ana yada su ba tare da kulawa ba babu raƙaba ma'ana babu abin da ya shafi bibiya da bincike da sa doka akan mai malamai suke yi wannan yana cikin shi ma sababi sannan kuma ga alimfitahul alami mun samu kanmu kowa zai iya shiga intanet ya buɗe kowane website ya shiga a jami'a mukan ga ɗalibin ilimi ne na masters zai yi bincike shi fa masters ya gama digiri amma in ya tashi sai je ya kwaso kwashe-kwashe na wasu aƙidu miyagu shi ya a matsayin ra'ayinsa ne sai an duba sai a ce wannan a website wuri za ka ɗauko Ba ka gane ba ne na yan aƙida ka zane sai ce aiki bai sani ba to wannan mai masters ne ba mun samu wannan a jami'a da yawa saboda intanet yanzu kada ka bari ya zama maka source na ilimi source ne na kusanto da information amma sai ka tace Ko in ba ka da rariyar da za ka yi wannan tacewa to lalle ka ɓatar da al'umma ba zai yiwu ba fa ka zama malami in ba zama gai gaban malamai ka zama malami ba haka kawai ka zo ka lalubo daga can ka lalubo daga nan ka hada ka hada ka fitar to lalle zaka fi da kuskure kuma za ka sa mutane cikin damuwa da tashin hankali rikice rikice da yawan musu da jidali akan al'amuran da basu kai sun kawo ba muna da manya manyan abubuwa da suka damu al'umma amma sai ka ga a kan wani ɗan karamin lamari an yi wata guda a social media ba abinda ake tattaunawa sai shi wannan duk abubuwan da kuma suka fi shi muhimmanci mun manta da su an yi wa an samu kuma wato wani babban jibi da faɗin huwa tsakanin malamai magada annabawa na haƙiƙa, da ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi kowa so yake kamar da ake cewa bai tafasa ba zai ƙone shi yana ganin shi ma yanzu yake a ce shine ne wane shine sheikh wane ya rabu da sauran malamai baya zuwa ya ɗauki ilimi a gunsu wannan shi ma babban sababi ne sannan watsi da mas'alar fikihu wani ya ɗauka idan ya haddace alkur'ani ya haddace hadisai bai san usulul fiqh ba bai san kawai fikihiyya ba bai san maqasid shari'a ba haka kawai kuma yana tsammanin zai zama malami ba zai yiwu ba dole sai ka kalli mahangar yadda malamai suke hangar abubuwa haka har yanzu kame da wasu malaman suka ambata a aƙidar cewa mutum sai ya yi watsi da almazahibul arba'a gani yake mazahibul arba'a nan ma duk ne wannan kuskure ne babu wani malami maqbulul qawli da aka san shi a cikin malamai sai ya fashe ka same shi ko yana wannan mazhaba ko yana wannan mazhaba su ibini Jami'a ne hambali ne ra'ayoyi irin nasu ibini harbin da sauransu da mutum zai je karanto da zafi da kaushi Yamma malamai suna gaya wa mutum ayya kula da irin waɗannan in zai ɗau karatu ka dole ne sai ya zama a gun malamai ka ta littattafan a gun malamai ka san me zaka karanta a gun malamai ka san ya zaka yi sifting ka iya bambancewa kai tankaɗe da rairaya na akan abin da zaka ɗauka sannan fatawa karkatacciya har yanzu tana rage alaƙa tsakanin ɗaliban ilimi da junansu tana kuma wato sanya ya zama an samu babban sababin rashin zama lafiya tsakanin shugabanni masu shugabanci zan iya cewa a siyasance kenan da sauransu da kuma malamai har ya zama an sanya harkar addini a cikin kafas na ittihami a rika tuhumar harkar addini saboda mai malaman addini ba su yi tasarrufin da ya dace ba akan matsalolin da suka shafi zaman lafiya sannan abin da ya shafi tashaddudi da tsanani da rashin haƙuri duk waɗannan abubuwan suna buƙatar maganinsu daga cikin abubuwan to malami ya tsaya a bayana yana ta so in tsaya na? to kun ji in zan yi da rai za ƙara mu to <laughs> ba laifi sha abin daga cikin abin da yake wajibi mu ja hankali a kansa akwai abin da ya shafi wato yin gaggawa a fatawa yawa dole ne ɗaliban ilimi mu kaucewa gaggawa ɗin da kuma ka samu in mutum malami ne akwai matsalar da a cikin ƙasar da yake siffar halin ƙasarsa daban siffar halin wata ƙasar daban to sai ba da fatawar da ko masu sansa za su lazinta a ƙasar da suke ko da malamin da ya ba da fatawar bai san halin ƙasar ba shi ma dole za a ɗauki aiki da waccan fatawar tasa wannan shi ma na cikin sabubban da sukan ja mana waɗannan irin matsaloli ya kamata ya zama lokacin da mutum zai ba da fatawa ya zama iliminsa da fahimtarsa dangane da wazi'i da halin da al'umma take ciki yana da kyau sosai an suranta masa in daga nesa za a yi masa fatawa to masu adalci su suranta masa cewa akar makallahu mu a ƙasarmu da kaza da kaza da kaza da adalci ya fahimci abin sosai shi kuma in zai adalci lokacin da zai fara magana sai ce in dai abin da kuka faɗa kamar yadda kuka faɗa ne to kaza da kaza in kuma ba haka bane to a sake suranta shi daga cikin abubuwan na ambaci hubbu shuhura da sauransu da jahilci da dawabit na shari'a da falsafa da rabuwa da maganganun malamai da tawili akan al'amura da rashin kula da da shari'a na ambace shi wannan da kuma shidda zahiriya shi ma wannan na yi ishara zuwa gare shi wasu sun ɗauka zaman ka malamin sunna ka ce ba ruwanka duk wani ra'ayi na malaman fiqhu ba ruwanka da ahalari ba ruwanka da risala da iziya wannan duk kuskure ne waɗannan littafai ba san zuciya aka cusa a cikinsu ba ƙoƙarin fahimtar da kai hadisan ne ƙoƙarin fahimtar da kai ayoyin amma an cire ayoyin da hadisan aka kawo maka yadda tun da dama na masu masu fara neman ilimi ne sai aka ajiye maka wannan ka fara koyon tsarki da alwala da su amma aka yi i aka je sama to duk waɗannan ana bukata in dai da ilimi to an san kowane littafi inda za a ajiye shi ba tilasta maka ake cewa dole ne sai ka bi littafan fiqhu ba a'a a harkar hukunci a musulunci dalili ake bi to amma ta yaya za ka kai ga fahimtar dalilin sai ka fara daga ƙasa ka fahimci abubuwa daga cikin manyan matsaloli rashin iya magana da mutane gwargwadon hankalinsu abdullahi ibn mas'udin yana cewa ma ta bi muhaddisin ƙauman hadisan لا تبلغه illa kana كان لبعضهم fitna. mutum ba zai zama yana magana da mutane da zancen da hankulansu ba za su iya ɗauka ba matsaloli masu zurfi kamar yadda na liman ya faɗa duk da ba a fassara mun ba na ɗan hararori a cikin a ɗan ƙanƙanin barbarci na na hararo abin da ya ambata duk da ban iya ba amma dai na ji ya faɗi wannan magana mai muhimmanci cewa kada ya zama mutum ana kutsawa da shi cikin abin da ya fi ƙarfin hankalinsa sannan musani ya jama'a akwai alƙaluma da aka saye su don su kawo mana fitina a cikinmu to mu kiyaye su akwai masu yaƙar addinin musulunci ta fuskoci da yawa suna shigowa rigar ilimi bayan ba masu ilimin ba ne su kawo tattaunawa akan matsalolin da ba su aka kintsawa tattaunawa ba kawai don su ɗauke hankalin mutane shawarwari zancena na ƙarshe yau Karka cewa a bangaren fatawa hakika yana cikin manya-manyan sabubba na hana zaman lafiya kuma wajen maganinsa da daukar mataki yana bukatar na farko tsoron Allah don Allah ɗaliban ilimi da malamai mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah al'umman nan tamu ba tumaki ba ne da awaki da aka sa su mu kada su inda muka ga dama amana sai in ka san ilimi ka gaya wa mutane abu da tsoron Allah yadda zai amfane su aikinmu shi ne mu haɗa mutane da Allah ba mu haɗa su da mu kanmu ba ba mu ake so a girmama malam wani da shekwa wani farfesa wane dakta wani duk wannan ba shi ne zance ba zancenka shi ne ka haɗa mutane da Allah su fahimci Allah su san girman Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su aikata abin da za su shiga aljanna saboda shi kuma ka guji tasaddi li kulli sharidatin wa warida mutum duk abin da ya taso a ce sai yayi ta'aliki sai yayi magana akwai wasu suna nan yanzu a social media da abin da ya shafe su da abin da ya shafi garinsu da abin da suka fahimta da wanda ba su fahimta sai sun yi ta'aliki a kansa yana borno an yi abu a jigawa amma sai ya zaunar da mutane ya sa kuma abin live yadda duk duniya na Amerika, na china na ina ne kowa zai gani cewa ya yi magana akan abu kaza in ka je garin da abin ya faru ka tambaya sai a ce ba ma haka abin yake ba to bai kamata ɗalibin ilimi ya zama aikinsa shine komai sai ya yi aliki a kai ba mutane suna jin labaran duniya ka bar su su ji labaran duniya kai ilimi za ka ba su a cewa komai ya faru a ƙasa sai an ji ra'ayinka ba har ka ga ɗalibai suna ɗaukar kowa sai sun yi wa malam wani waya sai mu ji ra'ayinsa a kan abu kaza ba fafatawa ba ce kawai a ji ra'ayinsa a kan abu kaza wannan yana hana zaman lafiya yana kawo tashin hankali kuma mummuna daga cikin wani abu kuma ƙoƙarin wasu su san a kowane abu sai sun fidda wani sabon ilimi shi ma a guji wannan ka guji in kana karantar da mutane sai ka fito da abin da wai kowa bai taba faɗa ba ai baka isa ba kai ma da ba a faɗa ka ji ko ka karanta a wani gubiya baka iya faɗar ba inda ba wahayi ake maka ba dole ne ya zama cewa ka kula karka damu da irin waɗannan abubuwa sannan in fatawa mai rintsi ce mai wahala ce to maza mai ƙata zuwa ga manyan malamai na gaba kaji a tura musu a ce to malam wani me kake gani duk wannan dai zai zo muku insha Allah cikin manyan abubuwa da za a ambata sannan a kafa gidajen da awa abin fatawa inda za a zaunar da malamai su ba da fatawa akan matsaloli kuma a rika turo musu kamar da ake hayatul fatawa ko mujamma na fatawa ko majma'in fiqh islami kamar da yake akwai su duk a wurare a duniya to ya kamata mun kai matsayin da lalle muna buƙatar irin wannan kuma za a zo insha Allah shi ma za a tattauna a kansa kuma yana daga cikin manyan abubuwa ƙasashe da shugabanni su zauna da a rika tattaunawa da wasa'ilul ilaf duk da wannan an riga an fita ma daga wannan halin a ce gidajen talabijin mai za ku sa da mai ba za ku sa ba Tun da an shiga hannun abin da ya shafi social media an wuce wannan a mai da hankali har yanzu a ɗauki ilmantarwa da fatawa a rika haɗawa tare da tarbiyya mun rasa tarbiyya yanzu a cikin al'ummar mu, wasu sun ɗauka ƙasashen ilimi a ba mutane su haddace shine kawai karatu a dole mu riƙa ƙoƙari da tafsiri da hadisi ko zancen haila kake yi to ka shigar da tarbiyya rika haɗa wa mutane da abin da kuma zai sa musu tunanin ya kamata da kuma tunanin girmama na gaba da girmama abokan tattaunawa da kuma abokan saɓani dole ne in tsaya a nan na wuce lokacin ma da aka bani ina fata za a yi afuwa kuma a yafe min abinda na faɗe shi ya zama daidai ne ina roƙon Allah ya bani ladan tare da ku abin kuma yake kuskure ne ina fata Allah subhanahu ta'ala ya yafe min Allah subhanahu ta'ala ya amfane mu da abinda muka faɗi ya sa mu ne farkon masu aiki da shi ya Allah muna roƙonka ka sa a gama wannan taro lafiya Allah ka sa albarka دبيكم وانديزو وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن